Da alama sanata Dr. Rabiu Musa Kwankwaso zai kwace ragamar wato siyasar jihar Kano tun bayan komawarsa jam'iyyar NNPP daga fitarsa daga PDP siyasar Kano ta canza inda ya firgita wato wasu daga cikin 'yan siyasar Kano wato musamman ma har da gwamnatin jihar Kano gabaki daya inda a yanzu siyasar Kano ta ɗau Masu saurare ku gyara sama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi daga nan jihar Kano akan wannan lamari na siyasar Kano. Inda Dr. Rabiu Musa Kwankwaso a halin yanzu yake ƙoƙarin karɓe ragamar wato siyasar jihar Kano gabaki ɗayanta ko ma mu ce ya karɓe ta daga jam'iyyar APC har PDP a yanzu NNPP ce take da ƙarfi a wato jihar Kano a bakin al'umma. Kafin mu tsunduma cikin kamuku cikakken wannan rahoto da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyonmu a koyaushe da zarar mun dora samu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Da alama sanata Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya kwace ragamar wato siyasar jihar Kano inda ya karkata akalarta cikin mamaki. A lokacin da ya fita daga jam'iyyar PDP ya tafi jam'iyyar NNPP a kwanan nan babu shakka al'umma suka yi ta ƙyarƙyar dariya suna nufin cewa ai sanata da Musa Kwankwaso ya dama kunu domin kuwa komawarsa jam'iyyar NNPP ya yi shirme. Sai gashi a kwanan nan lissafi ya canza sai gashi masu dariyar sun koma tagumi inda a yanzu sanata dr rabi musa kwankwason ya kwace ragamar wato siyasar jihar kanon nnpp yanzu ita take tashi a jihar kanon. Tun lokacin da ficewar ɗan siyasar nan ta Najeriya Sanata Rabiu Musa Kwankwaso da ya fita daga jam'iyyar PDP mai hamayya a ƙasar nan, wato sannan ya shiga jam'iyyar New Nigerian People Party NNPP masu nazari kan harkokin siyasa suka soma hasashe irin tsarin da jam'iyyar za ta yi musamman a jihar Kano inda ya fi ƙarfi a siyasance. A ranar Talata 29 ga watan Maris tsohon gwamnan kuma tsohon ministan tsaro a ƙasar kuma tsohon sanata ya tabbatar da ficewarsa daga jam'iyyar pdp zuwa sabuwar jam'iyyar nan ta nnpp jim kaɗan bayan hakan ne kusan ɗaukacin wato magoya bayansa da ke majalisar dokokin jihar suka fita daga jam'iyyar pdp wadda ita ce babbar jam'iyyar hamayya a jihar kafin fitar tasa inda suka bi wato sanatan izuwa jam'iyyar NNPP. Baya ga wannan wasu jigajigan jam'iyyar kama daga wato kansiloli zuwa tsofaffin shugabannin ƙananan hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki a ƙungiyar wato konkwasiyar a jihar sun wato tsinduma cikin jam'iyyar ta NNPP. Haka zalika daga sauran jam'iyyu ma Sai dai duk da haka akwai magoya bayan sanata Rabiu Musa Kwankwaso da suka rage a jam'iyyar PDP. Abin da masana harkokin siyasa suke fassarawa a matsayin wata dabara ce ta siyasa ta tsohon gwamnan na jihar Kano Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. Don haka a yanzu jam'iyyar ta NNPP ita ce babbar jam'iyya a jihar Kano, kamar yadda wani jigo a jam'iyyar ta NNPP Alibukar Ahmad wanda shine wato sakataren tsare-tsare na kungiyar kwankwasiya ya shaida wa jaridar nan ta BBC. Inda ya kara da cewa tunda shugaban shugabanmu sanata kwankwaso ya shiga jam'iyyar NNPP kusan daukacin 'yan majalisar dokokin jiha na PDP idan banda idan banda mutum biyu sun koma NNPP. A cewarsa su ma 'yan majalisar dokokin tarayya waɗanda a ƙarshen makon jiya suka bayyana ficewa daga jam'iyyar apc sun soma tuntuɓar shugabannin jam'iyyar nnpp da zummar shiga cikin jam'iyyar tuni dai wasu manyan 'yan siyasa wato 'ya'yan jam'iyyar apc da suka hada da 'yan majalisar dokokin tarayya irin su kabir alasararram da abdulmumin jibrin suka bayyana ficewa daga jam'iyyar apc ko da yake ba su fayyace jam'iyyar da za su shiga ba sai dai alamu suna nuna cewa jam'iyyar nan mai farin jini fa nnpp ta sanata dr rabiu musa kwankwaso ita ce makomarsu ita ce abar da za su koma duk da ba su bayyana ba haka zalika wasu bayanai sun nuna cewa tsohon gwamnan na jihar kano sanata ibrahim shekarau da wasu na hannun damansa da ma wato ƙarin 'yan majalisun dokoki suna shirin komawa jam'iyyar NNPP ɗin. Sai dai shugaban jam'iyyar ta APC wato sun soma ɗaukar matakan hana waɗannan 'yan siyasa komawa wasu jam'iyyu kamar yadda suka bayyana a wani saƙo da shugaban jam'iyyar apc abdullahi abbas ya fitar a ƙarshen mako jim kaɗan bayan honorable abdulmuminu ya bayyana aniyarsa ta ficewa daga jam'iyyar ta apc masana harkokin siyasa da dama wato na ganin jam'iyyar nnpp za ta ci moriyar rikicin da ke faruwa a tsakanin jam'iyyar pdp da kuma jam'iyyar apc mai mulki musamman bayan an kammala zaɓukan fitar da gwani a ƙarshen watan nan malam kabiru sa'idu sufi da ke koyar da harkokin siyasa a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar wato ya shaidawa jaridar bbc cewa nnpp za ta kasance zaɓin da ya rage wa wasu 'yan siyasar apc da na pdp a jihar kano idan ba su samu wato abin da suke nema ba a zaɓen fitar da gwani misali yanzu kusan ɗaukacin 'yan majalisar dokokin jiha na jam'iyyar pdp wato sun narke a nnpp sannan su sanata kwankwaso sun bar shugabannin PDP suna ci gaba da riƙe mukamansu a matsayin wata dabara ta siyasa. Bayan haka kusan duk waɗanda wato wanda bai samu abin da yake so ba a jam'iyyar APC a Kano zai iya tafiya jam'iyyar NNPP domin biyan buƙatarsa. Kaga kuwa hakan zai ƙara wa jam'iyyar wato ƙarfi sosai ta kasance babbar barazana ga jam'iyyar mai mulki wato apc masanin siyasar ya ce ita kanta jam'iyyar nnpp za ta fuskanci ƙalubale idan ba ta iya tafiyar da harkokinta ba babu shakka dai kamar yadda wannan masanin siyasa ya bayyana a yanzu jam'iyyar nnpp ita ce jam'iyyar da take tashi a jihar kano Jama'a da dama kamar yadda muka bayyana muku da sun soma dariya daban wato ta'ajibi ga Dr. Rabiu Musa Kwankwaso saboda ya fice daga jam'iyyar wato PDP ya koma NNPP inda jam'iyya ce wadda ba a santa ba amma sanata Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya ɗauko ta ya nuna cewa ya koma. Inda mutane suka fara cewa kamar yadda sunan jam'iyyar ya nuna mai kayan gwari ce to da haka gwariye inda wasu ke nuna cewa lissafi ne na siyasa Dama Kwankwaso an saba a yi masa irin wannan, a yi masa dariya, amma daga bisani.